أعوذ بالله بسم الله الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم بلاين الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء مع من أحب وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان amma ba'ad fassalamu alaikum yau laraba 23 ga watan safar hijira na dubu da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da ishirin da biyar ga watan sha biyu 2013 za mu yi karatu na hamsin da ɗai a cikin ishiriniya a kan yabon annabi Muhammad sallallahu sallama yana mai cewa ala fashkuru nu'umal ilahi ya zidkumu wa mahama arattum ma ladaihi yuridkumu إلى كم أناديكم ولما أجدكم هبوا لي أسمع عن قلوب أفدكم مدائح فيها للنهى متنزه تضمنت الزلفى بذكر محمد صلى الله عليه وسلم فما شئت من فخر صميم وسودد لقد صدقت فيه مقالة منشدي هدى الله أهل الأرض ضرا بسيدي أبان به فرهم وأفسر أكمه kusan mun share kwana ya kai goma ba mu ci gaba da yadda Allah da yau za mu ci gaba a wancan sati biyu da gabata mun aje akan kan harfushin. inda yake cewa shifa usikami zauratun ana luha, wa inni la arjuha walau kuntu fi na'ish yana nuhin warakar wannan ciwo na shi shine ziyarta da zai samu haka din kuma ya ce wallahi ina fatan ziyarta ko ina cikin makara ina bisa ga gadon gawa na hison a kai ni ga hiyayyen talikai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a kabarinsa yanzu kuma zai bayani akan harful ha'i wanda zai suma magana akan gode ma Allah shine ce ala kaka jiya fashkuru ku gode ma nu'mal ilahi ni'imomi na Allah ya zidkumu ya ƙara muku Allah ce la in shakartum la azidannakum wa mahama arattum duk sa'ad da kuka nuhi ma abin abinda aggun Allah na baiwa na ni'imomi yuridkumu Allah subhanahu wata'ala zai so ku domin wani ɗan adam idan ka roƙe shi zai husata amma Allah subhanahu wata'ala in ma ba ka roƙe shi ba yake fusata kamar da hadisi ambata Ina kam da yawa unadikum nake kiran ku walamma ajidkum banwa da samun ku ba habu ku ba da kyauta asma kolobe. kunnuwa na zukata liya gare ni ubidkumu in amfana ku ma'ana gaba dai ku mai da reaction ɗinku gare ni in amfana ku mi zan amfana amfanashe ku mada'iha yabbai mutanazzahu farin ciki linnuha ya tabbata ga hankula fiha ga yabbai ɗin ma'ana shi annuha Allah subhanahu wa ta'ala na cewa inna fi zalika la ayatin li ulin nuha dama annuha jam'i ne na nuhuyatun domin shi hankali yana hana wanda addashi ya aikata abin da bai da kyau to wannan yabon zai horantar suwa amma linnuha ga masu hankula wanda hankulansu sun hana musu kyamai yabon annai Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Azulfa babban rabo wanda za a samu kusanci da Allah, ta zammanati ta ƙumsu ta tattaru bi zikiri Muhammadi idan ana kirarin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Fama shi ita ka faɗi duk abin da kake so, min faharin na bugun gaba swamimin tataccen abin bugun gaba wasu da dai kuma ka faɗi duk abin da kaka so ga tataccen shugabanci na annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kada haƙiƙa wallahi maƙalatu munshidin zancen mai rera waƙa fihi ga annabi sallallahu sallama sadaka ta yi gaskiya ita zancen ga abin da yake cewa kamar wani ya tambaye shi abinda mai waka ke cewa hadallahu Allah ya shiryar da ahlal ardi mutanen ƙasa ɗurran baki ɗansu da saidi da wannan babban jagora ne fahun wanda ke kasa ɗumi gaba ɗai a bana yanzu ya yi bayani bihi saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi akmahu wanda aka haihuwa bai taɓa ganin duniya ba wa afsara ya yi gani albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a nan yana ɗaukar haƙiƙi yana ɗaukar kuma yana ɗaukar hissi yana iya ɗaukar ma'anawi shi hissi kamar wanda bai taɓa magana ba aka haifa da bai bantaka annabi sallallahu alaihi wasallama yi masa addu'a koma daidai shi ko makaho da bai taɓa ganin duniya ba annabi sallallahu alaihi wasallama yi masa addu'a koma daidai kamar wani mutum ya zurin annabi sallallahu sallama ya ce roƙon masa Allah ta dai annabi sallallahu sallama ce ta yi alwala mai kyau ya yi addu'a ce Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammad sallallahu sallama nabiyyir rahama ya Muhammad inni tawajjahatu bika ila rabbika fi hajati lituqda Allahumma shaffi'hu fiyya wannan dai ƙarshe annabi sallallahu sallama ya ce ya yi tawassuli da shi shi wannan mutumin cewa ya Allah ka ceci wannan da ni ashe ana yi don annabi sallallahu alaihi wasallam wannan al'imamul bai haƙi ya inganta shi sannan kuma ɗabarani ma ya roto wannan hadisi daga cikin masu ruwaituwa to kaga wannan hissi haka kuma ma'anawi wanda aka sashe ga ɗini ma'ana wanda bai da wani ilimi na addinin musulunci to ya yi ilimi albarkacin annabi sallallahu sallama haka kuma makaho na zuciya yanzu ya yi gani ya yi ido na zuciya albarkacin annabi muhammad sallallahu sallama domin ulhawa idanu na so son annabi sallallahu sallama laisa tarka uba za su natsu ba min shauƙihi saboda begen sonsa. bada ya bayyana minhu ne annabi sallar sallama lil afhami to sai a ce hilalu hudan shi ne fa'ili tauraro na shari'a mubarra wanda aka kubutar suwa min kulle na ƙasan ga kowace irin na ƙasa to bada ya bayyana lil afhami ga hankula ne ne annabi sallallahu sallama wal ita gaskiya abuwa ita ɗan mahi haske ma'ana gaskiya kwata-kwata take sannan wa gaisu na dan girgije na hadari munazzaho wanda aka kasuwa an kulle aifin ga kowace irin ɓanna girgijen nan na baiwa wanda gaba ɗaya kowace irin matsala bai da kowace irin ɓanna to sai wasaba ya sabka alal ajasa mai gaji kai kan mutane wa rifdu baiwa ta annabi sallallahu sallama hanau ita ce mahi sauƙi ga samu ga wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi ma babban rabo ta kusanci ga annabi sallallahu sallama kasancewa sai yana cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu sallama don wasu al'umma ba a ƙaddaro su su kasance annabi sallallahu sallama shine jagoran su ba alahul kakajiya innahu haƙiƙa shi annabi sallallahu sallama baharun zahiru gulbi ne mai tozaye maɗaukaki minal ilmi na ilimi nahin mai hani ne an su ga mugun aiki wa zajiru mai tsawata ne wal fahsha ga aikin alfasha ya zallafin wa nashrun murattabun in kuma an so ana iya walwale shi gaba ɗaya bai koma lafa wa nashrun murattabun ba sai zannahin mai hani ne wa zajiru mai tsawata ne ani su'i wal fahsha daga mamuna da alfasha duk dai kowannen sai yana hani yana tsawata daga abarsu Ƙabin mai hukunci ne bil adali da adalci wa amiru mai horo ne wal ihsan da kyautatawa ko shi laffin wa nashru murattaba ka so kuma a ce ƙadin mai hukunci ne wa amiru mai umarni ne bil adali da adalci wal ihsani da kuma kyautatawa bayan ɗauko ta farko wa ƙadin wa amirun bil adli wal ihsan hababna mun halka bihi da albarkaci annabi Muhammad sallallahu alaihi Sallama. wannan mu kwana gamiru alhali kwana ya lullube ilƙaumi ga mutane ma'ana ana cikin duhun jahilci yanzu kan fala ba wani tunani na mutane wanda suke tunanin nan ya ashu zai yi dundumi wala fikira ba wani tunani a maho wanda zai makabta na mutane walamman ɗaina lokacin da mun ka hau kullaka hatin kowace irin taguwa mai ƙwarin bai na hawa a annai Muhammad sallallahu sallama wace irin taguwa ce min al'azmi ne niyya tsananin niyya ga al'amari shi ne taguwar na haduha muna gargada taguwar ilaihi zuwa ga alaihi Muhammad sallallahu sallama bi hatin da sauti mai kyau ko kuma bi hatin da yabo da na ha'u da na ha'u duk da yabo ne kadin ba'afat haƙiƙa ta zabura min ha saboda wannan sauti ɗin bi ablaginat hatin mahi kai matuƙar zabura ita wannan taguwa hatakna mun kece bija duhun kulle gulmatin kowane duhu anna da barin mu bihi da albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fama da asa ya jari ilaihi almumawwihu almumawwihu wanda ke da magudi shine mai garwaya aikin kwarai da mugun aiki mai tadalisi mai boyon aibi fama za a sami yake tsammanin ya jari zai gudana ilaihi gare shi ma'ana in dai mutum ne wannan mutum kowane irin mutum ne ba zai yi tsammanin wani abu ya gudana ga annabi Muhammad sallallahu alaihi ba in ko har yayi tsammani ba zai ga abin da yake nema ba kamar maki akwai wata rana da su Yahudawa suka ce mu taimu wa annabi sallallahu alaihi wasallama tambaya suka yi tambaya mai nauyi kware ya ba su amsar ta gaba ɗaya to ka gani fa ma za asa ya jari ilaihi mumawwihu menene mai garwa mugun aiki mai ɓoyon mugun hali yake gudano suwa ilaihi ga annabi sallallahu alaihi ma'ana yafi fi ƙarhin kowane mutum ya gudanar da wani abu gare shi ya samu sa'a ba zai samu sa'a ba ayan la shakkun akwai kokon ko fil haqqi na gaskiya istiqil wanda zai tsaye bi nafsihi da walwale abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yake akai babu ayan raibun akwai kokonto fil mustafa ga annabin zaɓi lin mud'ibi bahasihi ga wanda ya dawamar da binciken annabi sallallahu alaihi wasallam abu zai samu kokonto ba su babatu kaɗannin su'uril ma'i wanjin ruwa su babatu kaɗanne su'uri kaɗanne kingi to sai a yi guda fassara ta ma'ana su ba batu kaɗannin su'uril ma'aikin kingin ruwa jashat sun ɓuɓɓuga da nafsihi saboda Tuhi na annabi muhammad sallallahu sallama kamar wurin sulhul hudaybiya wannan rijiya ne hibabu holalayyan mulukil ardis manya-manyan sarakunan ƙasa dukkat gaba ɗaya an nike su da ba'asi saboda aiko annabi sallallahu sallama fa dukkata dakkatan wahida shine dukkat din nan a nan manya-manyan sarakuna ya kamanta su da duwatsu to annabi sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya ya nike su ala sabilil isti'ara wa alsunuhum gaba ɗaya halissan su su manya-manyan sarakuna ɗin nan la ta tafawahu ba su iya magana lizzu'uri saboda hirgita da suka yi ga sha'ani na annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam nufusul huda rayuka nufusul baraya rayuka gaba ɗai na talikai duk a haɗa duniya gaba ɗai to nan rayuka latafi ba su iya cikawa fidaihi da fansa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi ba za su yi daidai da fansa rayuwa annabi sallallahu alaihi ba a wani wuri yana cewa fadaina hu bil arwahi law kana to gaba da a haɗa rayukan talikai ba za su kai rayuwa ta annai Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ba. Rasulun shi manzo ne da ahullahu Allah ya kira shi na hawa sama'ihi jihar samarsa a lokacin Isra'i. Fama ba asa, menene umru'un mutum yake tsammani fama za a sami ne ne umru'un mutum ya hakike hikaituwa min sana'ihi ne yabon annabi sallallahu alaihi wasallam wai menene mutum ke tsammanin ya kawo na yabon annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam babu shi ma'ana mutum ba zai iya yabon annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba a ce ya kai balle a ce ya wuce hububu buskutar riyahin nasri iskokin taimako da take buskutawa ta hata liwa'ihi karkashin tuta ta annabi sallallahu alaihi wasallama duk mubtada ne wannan to dalilin shine khabar shine jagora shine manuniya ala annal makanata akan haƙiƙa daraja annabi sallallahu alaihi wasallama an wahu ita an mahi ɗaukakar duk darajoji gaba da sallallahu alaihi wasallam anan yana nuni ne ga wata mu'jiza daga cikin mu'jizojin annabi sallallahu alaihi wasallama na aiki na cewa ne surtu bin masira masirata shaharin an taimaka mini da ɗimaucewa da gigicewa ta kahirai kamin wata guda in kai musu hari alƙa alaihi sallar sallama ya je wad bi zahar istinadihi bai na dogaronsa ila rabbihi zuwa ga matalicinsa a wani wuri cikin addu'o'insa yana cewa alja'atu zahari ilaika sallallahu alaihi wasallam ka hata da ya shirya li rashadihi ga shari'a Allah wa min qabli wahayin kamin manzanci da maulahu ya ga Allah matalicinsa bi nuri fu'adihi da hasken zuciyarsa kamin a aiko shi kamin a ta isra'i da shi to ya ga Allah da hasken zuciyarsa amma lokacin da aka yi isra'i ya ga Allah da idanunsa shine ma ibnu abbas ke cewa marratan bi fu'adihi wa marratan bi basarihi kamar yadda bayani ya gabata an ibtili qaulin hada an samti qasdihi wa fila bihi israu an kunhi haddihi can bayani ya gabata hudahu don can faƙar ƙala ƙaumin ayan Allah jaharatan hudahu shiriya ta annabi sallallahu alaihi sallama mubinun bayyananna ce mundu yaumi wiladihi tun ranar haihuwarsa da gani kasan akwai magana don annabi sallallahu sallama na zuwa a duniya ya fara sajada daga kansa sama aka ji ya ce yarhamukallahu a lokacin aka ji ya yi atushi ya ce alhamdulillah mala'iku suka ce masa yarhamukallah shammatatful amlaku da atfu وشفتنا بقولها الشفاء الشفاء mahaifi uh, abdurrahman aufin radiyallahu anhuma ta yi bayani sosai har ta ga wani haske ya hito daga gare shi har ya kare sama kamar yadda ya cike a cikin hamziya duk dai bayanin yana da yawa a can hudahu mubinin mundu yaumi wiladihi yunabbahu fi dauri suba wa yunabbihu yunabbahu ana kashe shi ke ɗauri shi ba tun lokacin ƙurciya wa yunabbihu sannan yana faɗakar da mutane tun lokacin na ƙurciya sallallahu alaihi wasallam bayan haka ya ce gaza annabi sallallahu alaihi wasallama ya yaƙi yaƙin nan da ya yi wafdul mala'iki jama'an mala'iku fagada suka zamjin da sune ne rundunarsa nan yana nuni ne akan yaƙin badar to shi ne ce gaza fagada wafdul mala'iki jin hu. sama annabi sallallahu sallama ya ɗaukaka fara'a ahlus samawati majdahu mutanen sammai gaba ɗaya sun ga irin girmansa to nan batun ya yi yaƙi kuma duk jama'an mala'iku yana nuni ne ga zancen Allah istastage suna rabakun fasta jabalakun an nemi middukun bi alfin minal mala'ikati murdifi a can cikin suratu Ali Imran a nan lokacin da aka taru abubakar siddiq radiyallahu anhu ardahu yadda daga shi sai annabi sallallahu alaihi a wani wuri lokacin ma'aiki ya kama addu'a ya kama addu'a har ya ne kuwa da abubakar ya rike shi ya azame shi ya ce annabi sallallahu sallama roƙon da ka kai Allah subhanahu ta'ala zai zartar maka alƙawalin da ya maka bayan haka dai sai sai ga jibril alaihi salam ya zo da ragwamar sai yana jaye da shi a lokacin ka ga nasara ta zo kenan to shine yake nuna ga za fa gada wafdul mala'iki jundahu sannan ya nuni ga isra'i kuma sama ya ɗaukaka ahlus samawati mutanen sammai gaba ɗaya fara sun gama da ku girman sa. wa kullum kowanne daga su mutanen sama ɗin nan wadda hu ya so annabi sallallahu alaihi sallama bi hujjillahi iyahu saboda son Allah da ke ma'anai Muhammad sallallahu alaihi sallama huwal mustafa shi zaɓaɓɓe ne lilhubbi ga son Allah Walƙurbi da kusancin Allah wahdahu shi a haka Walai Salahu mushbihu bai da kama fil insi a cikin mutane wal jinni a cikin aljannu hamma da mala'iku har da dukkanin talittoci annabi sallallahu alaihi bai da kama bayan haka sai ci gaba da cewa wajihun annabi sallallahu alaihi mai girman daraja ne wannan yana nuni ga wata kalima cikin alkur'ani Allah subhanahu wata'ala na ce ma annabi Isa alaihi cikin suratu Ali Imran idh qalat malaikatu ya Maryam inna Allah yubashshiruki bi kalimatin min husmuhu al-masih Isa ibn Maryam wajihan fi dunya wal akhirati wa min al wajihan fi wal akhirah to shine nan yace wajihun annabi sallallahu alaihi sallama mai girman daraja ne azimu sha'ani mai girman al'amari ne fi kulli mashhadi ka kowace mahalarta bayan haka faqad sada haƙiƙa annabi sallallahu alaihi sallama ya shugabanci kulla musawwadi dukkan abin shugabanci fil ma'amuri a ƙasa ko kuma fil ma'amuri a baitul ma'amur ayyu mas'adin kowace takawa daraja lahu ta tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallama wa fil mala'il a'ala a cikin jama'a madaukaka su ne annabawa hunanan duniya jahul hashimi ba bahashimin dangi muhammadu annabi muhammad sallama bana ya bayyana ala annahu bisa ga cewa shi hunalika can lahira aujahu shine mahi girman daraja kada an yanke duniya da lahira kenan ko kuma a'a kuna a nan ƙasa jahul hashimi alhurmar ba hashimin nangi muhammadu sallallahu bana ya bayyana a nan ƙasa mutane sun gani ala annahu bisa ga cewa shi hunalika can sama aujahu shine mahi daraja kada an yanke yana nuhin ko dai a fassara shi duniya da kuma lahira shi a huna can kuma hunalika lahira ko kuma huna nan ƙasa hunalika can sama kuma duk yana ɗauka kuma duk haka ɗin sallallahu alaihi wasallam anan za mu taƙaita wasu alaikum wa wabarakatuh